بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة ta'ala wa وبركاته a ci gaba da 'yan bayanai da muke yi na abubuwan da suke a bayani wani lokacin suna iya shige shigewa mutum duhu ya kasa fahimtansu to muna za mu yi magana ne a akan aksin naqif wanda al-aksun naqif kamar yadda muka sani ya mana bayani shi kuma yadda ake yin sa kamar yadda ya gabata ne a aksul mustawi amma bambancin kawai shine kamar yadda aksul mustawi ka samar da za ka yi tahwilin tarfai qadiyya ne sannan ma abqa ul kayfi wasu a aksun naqid shi kuma abun da ka yi kusan hakan ne kawai bambancin za ka ɗauki mawdu'inka ka mai da shi mahmuli ka ɗauki mahmuli ka dawo da shi mawdu'i amma bambancin sa da aksul mustawi ne wannan za ka ɗauki naƙidin mawdu'i ne ka sanya shi a mahmuli ka ɗauki naƙidin mahmuli wannan kenan ka sanya shi a mawdu'i don haka yanzu a wannan muhalli ɗin mawdu'in mu shine katib sannan mahmulin mu shine insan don haka yanzu a aksul naqir inda aksul mustawi ne kawai zamu mu ɗauki wannan ne mu dawo da shi nan mu ɗauki wannan mu dawo da shi nan amma a aksul naqir ba haka za yi ba Abunda da za yi shine tunda wannan mahmuli ne to za mai da shi mawdu'i amma ba shi kansa zamu mayar ba za mu samar da naƙirinsa ne to naƙirin za mu mayar mahmuli don haka yanzu a nan mahmulin mu shine insan me za mu samar anan kenan za mu ce la insan don haka yanzu la insan shine naƙirin wannan mahmuli din sai mu sa shi a maudu'i. sannan sai kuma wannan mahmulin mu ai mu na na farko shi kuma za mu ɗauki mu samar da naƙirin sa sai mu sanya shi a mahmuli don haka naƙirin katib shine mene la katib don haka sai mu ɗauki la katib sai mu sanya shi a matsayin mahmuli don haka mun ɗauki naƙirin mahamuli mun sanya shi a matsayin maudu'i a ƙadiyya na biyu mun ɗauki naƙirin maudu'i mun sanya shi a matsayin mahamuli a ƙadiyya ta biyu don haka bayan an kammala wannan amaliyan wannan ƙadiyyar ita ce asal sannan wannan kuma ta biyu wacce muka samar daga baya ita ce ax. don haka yanzu ba wannan ita muke so mu tabbatar tunda dama in ba mu manta ba duk suna magana ne akan istidlal ghairu mubashir wannan ita muke so mu tabbatar to amma za mu tabbatar da ita ce ta hanyar tabbatar da akasinta idan akasinta ya zama gaskiya to ita ma za ta zama gaskiya shi yasa yanzu in mun duba in muka tabbatar da gaskiyan wannan to za mu tabbatar da gaskiyan wannan shine mene misali kullu in, kullu katibin insan dukkan wani marubuci mutum ne ba mu ga akwai doki yana rubutu ba ba kaza ba ta rubutu duk sauran ba sa rubutu wane ne marubuci insan to in ko haka ne sai mu samar da eh, akasinta sai ya zama mene kullu la insan huwa la katib duk wani abun da ba mutum bane to ba marubuci bane dan haka in mun duba zamu ga wannan kaziyar gaskiya ne dan haka yayin da muka tabbatar da cewa gaskiya ce to abun da muke so mu tabbatar ma zai zama gaskiya ne wadda wannan shine qa'ida na aksin naqid kamar yadda ya riga ya gabata dan haka wannan kawai shine abun da ya rage wadda zamu bayyana insha Allah ta'ala muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh